فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضي amma ka yi haƙuri ya kai wannan manzo a kan abin da masu ƙaryata ka suke faɗa na siffofin ɓaci kuma ka yi tasbihi da godiya ga Ubangijinka a cikin sallar alfijir gabanin ɓullowar rana da a cikin sallar azahar a lokacin zawali lokacin da rabin farkon yini ya wuce da sallar magarba bayan rabi na biyu na yini ya wuce don fatan ka samu irin ladar da za ka yi farin ciki ka yarda da shi a wurin Allah.